sai ka aure ni dole littafi na talatin da shida dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai daɗin tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa sabban su da ma suka bisha ta farki madaidaiciya daga yanzu a izuwa ta sharki amma littafin sai ka aure ni dole littafi na talatin da shida yayin da littafin da ya gabata littafi na talatin da biyar mun dakata ne daidai inda cike da matsanancin kuka ta ce da ganin ka ma na san kai mutumin kirki ne me ya kaka gurinta wallahi tun da nake kuma tun girmanta ban taɓa ganin mutum mai nagarta ya zo gurinta ba sai mutanen banza da zaune gari banza ke zuwa gurinta saboda munanan halayyanta muryarsa a matuƙar rauna ne sake gyara zaman sa yace dan Allah mama ki hakuri ki daina kuka wai yaushe ma sa ta zama haka ni sa ɗin da na sani wallahi ba haka take ba gaskiya ina jin ma ban yi getin adres ɗin nan da aka bani ba. Umman ta ci gaba da magana wallahi ita ce wannan yarinya da ka zo nema daga yanayin kwatancen ka A'a mama wallahi ba su ɗina ba ce wannan yarinya da kika lissafo munanan halayyanta. Kwata-kwata ma ba hanyar su ɗaya da ita ba. Ya miƙe ya ɗan rusunawa yana sake gaishe ta tare da ƙoƙarin yi mata sallama ya wuce abin shi. Sai ga sautin muryar sa'an nan ya cika ilahirin gidan da da iwace-iwace da zagi iri na rashin mutunci tana ƙwallawa umman ta kira. Umman Sa'ad kina ina ne ki fito mana wallahi yau sai na ci ƙashin bishiyar kutumar ahalin 'yan gidan nan. Ba dai ba sa da aiki sai na zagi na da zaman gulmata ba, wallahi sai na ci tsakiyar tsaka a a littafin da ya gabata ma saurare a wurin ne na gagara kutumo wata kalan zagi. Wanda ni karan kaina ban sani ba ya aka kuma Maryam Muktar ta san da wannan zagin har ta ce in mm, kawo muku wannan labarin. dan haka za mu ɗan ƙetare some words. kuma yau zuwa gobe kowacce za ta bar mana gida tun da dai ba na ubanta ba ne wai kina ina ne umma kina jina ina ta faman magana ni kaɗai kin wani kunshe kanki a cikin ɗaki kamar wata tsohuwar bokanya jikin umman na rawa ta meke tsaye tana gyara zaninta wanda kaɗan ma ya rage bai faɗi ƙasa ba da gyaran wuyan jikinta tsabar tsoro da rikici na tilon ɗiyar tata muryar umma na rawa ta ce kaji ko ita ce ta dawo wallahi haka take yi kullum kwanan duniya da wannan iskancin take fita kuma da shi take dawowa min gida kafin ta fita yau babu yadda ban yi da ita akan ka ta fita ba raina baya son fitar nata amma ta yi watsi da magana ta ta kama hanya ta fice ta karasa magana tana kallon matashin saurayi tare da cewa ni dai na ga ta kaina da yarinyar nan so take daga ƙarshe na kafin ma su hanzarta barin ɗakin har sa ta ƙarasa sanyo kanta cikin ɗakin tana zage-zage shigowar take da wuya idanunta suka sauka akan fuskar MK da ke tsaye yana fesin ɗin ƙofar shigowa, hannayensa duka zube a cikin aljin wandonsa. Ya yi mugun kafe ta da manyan idanuwansa yana kallonta daga sama har ƙasa, yana ƙare mata kallo cike da wani irin yanayi mara misaltuwa mai tattare da ban tausayi da kuma ƙauna. Wani irin shock ta yi da sa tare da ɗan jin jikinta tana kallonsa. Shi ma ɗin ita yake kallo cike da matsananciyar mamaki tabbas ita ce wacce yake nema. Ita ce dai swat ɗinsa da ya daɗe ma yana bulayin nema sama da shekaru masu yawa. me ya same ta ta dawo irin haka me ya mayar masa da saɗinsa haka me ke faruwa da ita tambayar da ya dinga jerawa kanshi kenan wanda ya san babu mai bashi amsan nan ko ni ma ban sani ba tana ganinsa ta saki murmushi tare da waskewa ta sa ihu tana kiran sunansa M Kamil M Kamil longest time abokin arziki waiting day happy me yau kai ne a gidan nan namu ya girgiza mata kai na murmushi sannan ya numfasa ya ce na zo gaishe ki ne sai dai ban ji daɗin yanayin yadda na ganki ba Kar ka damu da yanayin yadda ka gani, rayuwa kan canza wa mutum. Zo, zo zo, zo ka zauna. Ta kalli Umma da ke tana kallon su ta ce, Umma, wannan da kike gani abokina kenan Muhammad Kamil. Muhammad Kamil ga mamsi na uwar arziki kenan ina son ta sosai. Ya murmushi kawai ba tare da ya sake cewa komai bai zauna kusa da ita akan kujera da take zaune. Ita dai umman nan ta bar su ta shiga uwar ɗaka tana jin daɗi a ranta na ganin wannan kamilallen saurayi ya zo gurin ɗiyarta Allah ya sa kyakkyawan nufi ya zo mata da shi Allah ya sa ya zama sanadiyar shiryar ɗiyarta ta ire-iren wannan adda, ta dinga yi a hankali suke hira ta yaushe gamo inda yake bata labarin irin ci gaban da ya samu da irin wahalar neman ta da yi na tsawon shekaru ya karasa maganarsa yana tsura wa jikinta kallo more especially ma nonuwanta da ke ciki riga body hawk wacce mata mata ta kama ta sosai gashi komai ya fi ma babu a jikinta murmushi ta har wushiriyarta ta bayyana ta gyara zaman kanta. Kana ta ce karka ce min har yanzu ma kana nan kana dakon soyayya ta. Yes, of course. Ina matuƙar son ki har yanzu shine ma dalilin da ya sa ma na kasa tsaye da zuciyata akan kowace mace sosai. Sosai suke hira amma in mata kawo masa abinci ta ce ya ci shi kaɗai banda sa Ya yi murmushi tare da yi mata godiya abincin kaɗan ya ce ta tashi mu je yawo cikin gari akwai maganganun da za mu tattauna da ke. Hannunta ta ɗan dunkule ta shi naushin wasa a gefen cikinsa sannan ta ce har yanzu dai kana nan da halinka na son yawo baka canza baka canza halinka ba ko sai son yawo mutum kamar shanshani. murmushi suka yi tare suka miƙe suka fita suka shiga motar sai ta suna cikin mota ta zaro sigari ta kunna ta so zuƙa hayaƙi saurin waigowa inda take zaune haba haba haba swat wannan rayuwa bata dace da ke ba dan Allah ki kashe kin ji oke kawai tace tare da kashe sigarin ta gilas glass ɗin motar ta cillar da sigarin ɗin ya sake waigawa ina zuwa ina za mu yanzu ko ina ma mu je ko ina fa kika ce cewa ta ce hmm, don haka kai tsaye wani haɗaɗɗen hotel ya nufa da ita ya fakin a gurin da ake faka motoci a tare suka fito daga cikin motar ya kulle su kai gaba suna zantawa a hankali har suka shiga cikin reception din ya kama daki duk wannan abun da zuciyarsa cike take fal da mamaki lalle sa ta yi mugun canza ba yaushe su haɗin ma da za ta biyo shi hotel anya ma bata gama zubar da mutuncinta Ya yi ma kansa wannan tambaya suka isa ɗakin da ya kama zuciyarsa cike da take da zarginta suna zaune a ɗakin da ya kama suna shan drinks suna hira MK ya soma da kiran sunan Su'ad. Ta ɗago fararen idanuwanta ta sauke cikin nasa. Me yasa kika canza? Kika dawo haka eh? Su'ad, a gaskiya idan na ce na ji daɗin yadda na ganki na yi ƙarya kwata-kwata wannan rayuwa bata dace da ke ba rayuwar shaye-shaye da faɗace-faɗace tunda na shigo unguwarku babu wanda ya magana mai kyau akan ki hatta ma mahaifiyar ki sa'ad me ke faruwa da ke ne ki gaya min ni masoyinki ne tun bayan ba yanzu ba zan tsaya iya ƙarfina na ga kin dawo kamar da A halin da na san ki da shi babu ta yadda ma za a yi da nufin hotel da ke ki biyo ni. Kenan rayuwarki ta sauya? Ba kamar yadda na san ki a baya ba? Kai, ka raba ni da waɗannan zantuttukan naka. Dan ni yanzu ba su ne a gabana ba, yadda nake da, da da yadda nake yanzu. Duk yin Allah ne, so forget about the past tense. We are now present tense, okay? Shi an bar shi ma ya ta cikin yadda ta masa magana tamkar ‘yar maye. Ya sa hannuwansa ya janyo ta zuwa jikinsa ya rungumo ta tsam yana hura mata iskar bakinsa cikin kunninta. Lamo ta a jikinsa tana sauƙi nan nauyin ajiyar zuciya. A hankali ya soma romansin ɗinta muryarta a take ta ce MK stop all this rubbish don Allah bana so. Bai kula ta bai ci gaba da shafa ta sansar jikin 'ya' abin nan nata ya rinka har ya kai kan kirjinta a hankali ta soma ganin yanayinsa na rikide mata. kamanninsa na canza mata zuwa na Eke da take matsanancin so da ƙauna kasancewar tare da shi take bukata. Gabaki ɗaya babu abin da take gani a idanuwanta, a idanuwanta sai Eke da ke ganinta a hankali ta soma jin wani irin azababben filin ɗinta from nowhere yana circulating. sai circulating yake ta ta ilahirin jikinta tun tana iya jurewa har ita ma ta fara maida masa martani ta sake rungumarsa sosai cikin jikinta tana romansin dinsa, cikin sanda tana fidda wasu kalannin farfashi haɗe da lumshe ido kafin ka ce mai tuni mk ya haɗe bakinsu guri ɗaya ya soma tsautsa yana fidda numfarfashi kafin daga baya ya zarce da bata wasu zafafan kis ta ko ina a jikinta yana sake manne ta da jikinsa tsawon lokaci yana romansin ɗinta har ma ya gyara mata kwanciya tare da ɗaura ta saman kirjinsa yana ci gaba da sarrafa harshensa a cikin bakinta kamar an ce ta buɗe idanuwanta ta ga fuskarta ta dawo mata sak tashi yana aikin romansin ɗin jikinta cikin tsuma tamkar wani tsohon mayen ɗan iska a matukar firgice ta zabar tana shirin miƙewa ya sake riko ta ya manne ta a jikinsa ta soma ƙoƙarin raba bakinsa da nashi da ƙyar dai ta samu ta ƙwaci bakinta a cikin bakin shi ta yi ta yi sakar mata jiki amma ya sai ma ƙoƙari raba ta da kayan jikinta da yake aiko ta ya kai kan kwalbar mineral da ya sha bata tsaya wata wata ba ta ɗauka ta maka masa kwalbar a kansa Taki sai ga jini ya ƙara saki da ƙarfi tare da ingiza ta riƙe hannunsa yana kallon wannan haukan da ya yi ya sa ma masu kula ma da hotel ɗin ma ta hanyar kai kawo da yake ma babban hotel ne ɗaya daga cikin su ya hanzarta karasuwa bakin kofar yayi yi sa'a kofar a buɗe take ya afka cikin ɗakin yana shiga ɗakin ya iske mk da da goshi jini na fita a firgice mutumin ya dubi Suwa da ke tsaye tana jijjiga jiki tare da fitar da numfarfashi ya ce ita ce ma ta fasa maka goshi bari na kira 'yan sanda mk ya saurin cewa no no no need of it ya ma za ka shiga wa mutane ɗaki haka without any excuse in da muna making love ne fa haka za ka shigo mana kenan mutumin ya ce I'm really sorry sir ya juya da sauri ya bar ɗakin yana fita muke tsora wa Suad idanuwa tsoro da matsananciyar firgita ya ga ya bayyana a fuskarta yayin da zuciyarta ta shiga bugawa da ƙarfi numfashin na neman ɗaukewa cikin jiki ya yi sanyi ta dunkule hannuwanta duka ɗaya ta shafa fuskarta da shi a hankali ya kira sunanta Swat. Swat ɗin ƙaniyarka kake kira ta yi magana ne a fusace cikin yanayi Allah da ya tsine wa jarabarka kana nan kamar ma yadda kake da. A da can baya ban baka jikina ba sai yanzu da na san ciwon kaina. So a zo ki ji Allah ba wani abu zan miki ba dama iya sun kawai zan tsaya shi ma fa guda ki fa nake son yi amma fa kika zauna kika abin nan. I am very sorry kin ji? Dan I am so happy da har yanzu ma baki zubar da mutuncin kanki da kasancewarki a haka ba. Baka da hankali MK na ce baka da hankali. Shege Idan na yadda haka za ka yi min da ni ko? Na fahimce ka, wayo kake so ka min. Dan ma ban ma yadda ba ne shi ne za ka wani cewa gwada ni kake. Why not ba ka gwada family ɗinka a gidanku ba kafin ma ka fito stupid girl kawai. As from today, I don't want to see your face again. Na tsane ka fiye ma da da. Ta fisge hannunta. ta nufi kofa za ta fita kira sunanta ko juya ma bata yi ba ta fice tare da buga masa kofar Miƙe waye da kyar dai yana layi ya fito harabar hotel din babu ita babu alamun ta ya nufi motar sa ya wuce hospital washe gari tun karfe goma na safe ta fice daga gidan umma na masifa da ihu da komai gurin hana ta fita amma hakan ta fice ta ta unguwar unguwar munshi Olasha suka nufa za su fada da wasu za su fada da wasu kungiyan 'yan mata da ke shiga track su sun yi faɗan ma fa sun gama sun yi ta mata dukan tsiya kowa ta tayar da makaminta amma ban da sa da ke riƙe da nata tana watsawa a tsakiyar titi tana sake ba su good warning akan duk sanda masu ka ƙara shiga track ɗinsu kashe su za su yi tun daga nesa yake wanda ma ya je sayayya a gurin ya hango ta riƙe da makami tana wasa shigarta yau ta fi mata kullun lalacewa wando ne jeans da rigar amle sanye a jikinta sai facing cap ta nannaɗe kafar wandonta ɗaya bakinta ya yi baƙi tsabar shan wiwi da take yi wayyo Allah kamar ya ɗaura hannunsa a bisa kansa ya kurma ihu don wani irin abu yake ji yana masa yawa a jiki wanda bai san komai ba ko kuma menene ba ya tsura wa surar jikinta ido kawai yana kallonta yana takowa zuwa inda suke don ma don dole ta nan ne zai bi bai isa iya yin fakin motarsa ban bai bi wurin ba tunda ya taho inda ya sauka a kan shi wani irin zum zum ta ji a jikinta. Yayin da gabanta ya shiga dukan uku-uku ta koyar da kanta ƙasa wanda wannan ne karo na farko da ta ji kunyarsa ta ratsa ilahirin jikinta. A hankali ta soma yi wa ƙawayenta magana cikin rawar murya tun da yake bai gama ƙarasuwa wurin ba. Kai, ku zo mu wuce, ga mijina nan zuwa, suna jifa. Ta faɗi haka saka juya gaba su suka bar gurin. Shi kuma ya zo ya buɗe motarsa ya shiga yana girgiza kai yana wannan daji zai ce na aura duba fa dan Allah ku duba fi sabilillah Allah na roƙi ka karka jarabce ni da auren wannan Allah duk da kasancewa ta mai taurin zunubai mai tarin zunubai a gurinka amma wannan bata dace da rayuwata ba ya Allah da wannan zancen zucin ya bar wurin shirin auren yake ake da zan ta kowane ɓangare babu kama hannun yaro ta ɓangaren shirin kayan ɗaki dadi ne ya ɗauki nauyi har da furnitures daga Dubai aka siyo komai biyu-biyu aka yi mata, saboda dangin mahaifinta sun yi mata odan kayan gado daga Japan, sannan mamanta karan kanta ta yi bajinta domin dai ta yi mata siyayyar kayan kicin na kece raini. Zai da ƙawayenta suka tsara komai na biki, kunshi za a fara sannan kamo sai Lajin da dina. Sai wa'azi tare da saukan Ƙur'ani da za su yi. za su baza komai da komai rabon IB za su fara yi. Wata shahararriyar ma mata Maman zai ta ɗauko domin ta gyara zai tun da saura kwana ma biyar ne ko shida ne biki. A cikin kwanaki uku da farawa kalar fatar zai har ma ta fara sauyawa, ta yi kyau fatarta ta yi laushi da sulɓi da kuma da murjewa. ko ka kalle ta ma ka san lalle wankan amare ya amshi jikinta ga haɗaɗɗun magunguna da tsumi da ake ta banka mata ga haɗaɗɗiyar haɗin kaza da nono nonon raƙumi ta ci ta yi fanfan sai sha'awarta ta miƙe ranar fa kwana ta yi a bayi fa tana ta abun nan fa tana abun can fa alkura ranar a ta kwana babu ƙarya ranar da ta kama ƙunshi hawaye sun kai ƙawaye dan ce wai hawaye. Ƙawaye sun hallara a gidansu da ke agege, Eke ya zo da motocin da za a kai su su yi kunshi. Zi kamfa ta yi wani irin kyau, Eke ya shigo gidan tare da musti ya kalli zi ya ga dai ta yi wani irin ɗaukar rai. Ya yi wa Eke raɗa a kunne, amma dai mutumin nan ka yi bala'in dace wannan kyauta daga Allah, kai ina ma haka da saɗin. ka haɗa su kawai lokaci guda ɗaura muku aure ai duk da kun haɗu kai Tsaki yake ja cike da takaici ya ce Allah ya isa tsakanin mu da kai. Tunda dai ba ta min farin ba ka farin cikin da na zo da shi kan zi ba kai zan aura sai in ga wanda ma isa ya canza matsayin. Dangi gaba ɗaya sun hallara anti su kanwar mahaifiyar Zi da anti Malika suka ƙara gyara mata kwalliya daga nan fa aka fara ɗibar ƙawaye zuwa gurin ƙunshi. Yau tun safe su suka tashi jikin nan a sanye kamar ma za ta rasa komai na rayuwarta san daga baki da hankalinta da natsuwarta ba sa gangar jikinta don dai ba abin da bai kai ya kawo ba sai ta sawa ummanta kuka ita kanta umman mamaki ta dinga yi ina juriya da karfin hali nata suka tafi Suwat ta dinga wannan yanayi mai haɗe da matsananciyar faduwar gaba ba karamin tashin hankali ta shiga ba lokacin da kwakwalwarta ta so mu lissafo mata komai a ƙiyaste da lissafinta yau ne fa kamun amaryar yake take ta kira ore ta tambaye ta me date yau dan ita ta gama a ore ta ce yau Disamba ne bakwai a zaburin sa ta miƙe ta zauna tana ci gaba da waya da ore a tunanin a tunanin ki me yake a gidansu yake yanzu ana shirye-shiryen bikinsa da ɗaurin aurensa nan da kwana uku. Tunda ta ji abin da Orin ta ce ta koma ta zauna Jacob. Jikinta babu ƙarfi kawai ta soma jin saukar hawaye bisa kuncinta. Shi kenan na rasa shi Ore, na rasa Abdulkabir. Ore kuna kallo zan rasa Abdulkabir, Ore ba tare da kun yi wani abu ba? Ku min alƙawarin taya ni yankin yankin aurensa amma har yanzu ba ku cika min alkawari na ba kuma kun ɗauka. Ta ƙarasa maganar wasu zafafan hawaye na sake wanke mata fuska, kar ki damu Uremi. Ƙawata ina tabbatar miki yau komai zai zo ƙarshe ko ki aure eke ko kuma duk ku rasa shi. A'a, Ore, ba na son na rasa shi. Idan ma na rasa shi, me amfanin rayuwata? Me makomar wahalata? kenan wuyar da na ci a kan shi ta tashi a banza kenan gara dai ita ta rasa shi ni na same shi domin dai na fita bukatarsa ina son Abdulkabir Aure ba zan iya rayuwa babu shi ba ki taimaka kar na rasa shi oke. Olori za mu zartar da komai yau din nan idan ma aiki ya kammala za ki ji kira Ok Ore na gode, na gode har ma ban san da wani irin baki zan gode miki ba. Kin tsaya kin yi min komai, kin so ni a baya a lokacin da ban san ban zama haka ba. Yanzu kuma kina tare da ni baki guje ni ba a lokacin da na rasa komai nawa. You a good friend. Kar ki damu ana tare. Ai ke ma ba ke ma ba kashin yardawa ba ce. Sannan kar ki tada hankalinki har ki ma ta shiga damuwa za mu yi duk yadda ya kamata mu yi. ta katse kiran ta kwanta lamo a kan gado tare da runtse fararen idanunta. Wani hol ne mai masifar kyau da tsada wanda tsadarsa ma ta zarta miliyon ɗaya a bakin nation, National dab da za ka ƙarasa cikin Agege Crescent Hall. An shirya gurin da komai green white gold. Zee ce mai kayan green white gold yayin da na ƙawayenta amarya ya kasance lemon green da ratsin fari da head ɗinsu gold. Tun da ana jibin kamu mai ta Dira daga Canada, wanda an ta ɗauko ta, inda ta shirya zi sosai gaba, ɗaya kamanninta ya sauya ba za ka ma ce Zee ɗin ba ce. Don kai, ‘yan Daudu sun fi iya makeup. Inda ake mata kwalliya sai da AK ya kira ta tare da kwantar mata da hankali don tun da ma abin nan ya fara ta ki kwantar da hankalinta kullum cikin kuka take. Karfe hudu aka so fita zuwa kamo har lokacin zuciyarta cike take da tsoro har sanda ma motocin daukar mutane da amarya suka hallara wasu daga cikin ƙawayenta ne suka fito mota ɗaya ta ɗauki ita da ƙawayensu su biyu mutum ɗaya a gaba zai da wata ƙawarta a baya ɗayar motar kuma ta kwashi sauran ƙawayenta suka nufi christian hall Christian Hall wanda ake cike ma'il da mutane. Kun san hall ɗin ko? Amarya na karasowa aka kai ta mazauninta, mutane suka so ɗaukar hoto. Ga sautin DJ na tashi ta ko'ina, haka kawai zai ta dinga jin faɗuwar gaba cikin haka wayarta ta ɗauki sauti, wata namba ta gani wacce ma bata san ta ba. Don haka ta ƙi ɗauka, haka aka dinga kira tana katsewa daga ƙarshe aka turo mata da text. Ta ɗago wayar tana duba, abin ta gani shi firgitar da ita ya nemi dagula mata lissafi a rayuwa. Ga abin ta gani kamar haka. Ina ta kiranki kin ki ɗaukan wayata, a tunaninki yau ranar farin ciki ce wanda baki san ranar ajalinki bane ko wallahi azim ki zo yanzu yanzu ki bani zuma ta na lasa ko ki ga aiki da cikawa saboda ni na fi karfin tantirancin ki kafin nan ki duba WhatsApp application na WhatsApp ɗinki. Na tura miki da saƙo taya murnan aure. Gama karanta take da wuya ta ke jikinta ya ɗauki kirma har hawaye suka fara fita tana cikin damuwa miƙewa ta hankali juyawa juya na ɗibanta ta nufi cikin hall ɗin inda ɗakunan cikin suke reras, ta shiga ta buɗe WhatsApp ta ga saƙonsu duk da ta san ba na alkhairi ba ne, aiko abin da ta yi zato shi ne ya tabbata take ta zame a gwaggwaron kanta ta yi jifa da shi gefe ta shiga neman layinsa amma ya ƙi ɗauka. Kiran duniya ya ƙi ɗauka gashi tana ji ana neman amarya a cikin hall. Sulalewa ta yi ta bi ta hanyar baya tana sanda zuwa harabar hall ɗin. Bata kai ga ƙara safita ba ta ji an damƙi wuyanta tare da rufe mata baki aka shigar da ita wata arniyar mota. A so kuke na ce wata mota mummuna? ya kyakkyawa kenan. Tun da suka bar gurin suka fegi mota a guje tamkar za su tashi sama wani irin gudu suke shararawa na fitar hankali akan titi. Duk wanda ya ga gudun da suke dole ya tsaya bi su da ido. A haka Allah ya kawo su barigaton A hankali suka ga gangara da motar su gefen titi suka yi fakin ore ta buɗe kofar ɓangaren da take zaune ta tokare kofar motar da kafa ɗaya ta ce "Lolade, kira Layi ya zo da, da olori ta bude ta faɗi hakan ne kasancewa ta san inda za su shiga babu isasshen network fita lolade ta ta yi shafshaf ta kira ta dawo ta shiga mota suka ɗauki wata doguwar hanya mai cike da yashi da ciyayi. Cikin mintuna goma sai gasu sun iso wani tafkeken kango, suka fito ga baki ɗayansu ko rufe kofofin motar su ma ba su yi ba, tare da ta sake yanzu wacce ma ta ke rufe, tamkar yadda bakinta da hannunta ke daure zuwa wannan kango. Suna karasa shiga suka ingiza ta ta zube ƙasa bisa gwiwowinta tana jibi jibi, da idanuwa tamkar yadda ma makafi ke yi. Ore ta cire ‘yar saman rigarta haka ma sauran suka yi kamar dai yadda ta yi, sannan suka kuma kunna tabar wiwi suka soma busawa tare da fesa yaƙi a fuskar zi ga baki ɗaya gurin dina an damu ga duhu ga kuma ainihin duhun da suka tarar a gurin. Wato inda aka wata za a yi dina kenan ba ba inda muka baro wurin dina ba. Ko da bata ga fuskokinsu ba jikinta ya bata ko su waye? jikinta ne sake ɗaukar kirma gabanta na dukan uku uku wayyo Allah to me suke nufi da sato ne da suka yi ta yi wa kanta ne tambayar wani ta so inda zai ke durƙushe ta soma ɗauke ta da wani gigitaccen mari wanda ya saka zai ta duburburce ta rasa ma inda za ta nufi a gashi kuma bakin ihu a riga da an kulle ta yi sannan ore ta kwanta ta kunce mata ɗaurin da suka yi wa idanuwanta ta koma baya ta tsaya tana fuskantar zi Tsawon mintuna talatin ta ji sautin karar wanda ke nuni da janareto aka kunna, take gurin ya gaure da hasken wuta, abun mamaki wani tafkekin falo ta gani mai zagaye da manyan kujera. da tibin bango plasma labulaye center table da fulawa daga gefe an yi decoration ɗin falon nashi da ganin shi cikin hasken nan ya sake saka cikin ta ya ɗuri ruwa jikinta ya ci gaba da rawa da yake tun a lokacin da ta ji an damƙe ta wajen kowannensu ya samu ya zauna suna fesin ɗinta banda lolade da ta buɗe wata ƙofa ta shiga wata iriyar mahaukaciyar firgita zai ta yi lokacin da ta ga dai ta fito da wasu zabaga zabgan bulala tana kallo ta haɗa manja da niƙaƙƙen attarugu a jikin bulalan ta mulmule shi sannan ta mimminka musu kowa ta karɓa suka jiyo suka kanta ta gigice ta shiga jan gindi har ma ta kai ƙarshen bango na falo ta makure da bango kamar wasu mayukan zakuna haka suka mayukan za kamar wasu manyan watan zakuna haka suka zo kanta suka so zabga mata bulala ta ko'ina a jikinta kuka take tana iyo amma babu baki sai da suka tabbatar da sun yi mata lili suka bata tare da buɗe mata baki suka koma mazauninsu suna saukan numfashi Bayan kamar mintuna goma da gama dukanta sai gasa ta sanyo kai cikin wannan tafkekin falon babala yana binta a baya da wasu gayo su uku. Swan na karasa shigowa ta yo gurin su ore ta soma rungume su ɗaya bayan ɗaya tana musu godiya cikin harshen yarbanci wanda kun san ban iya ba ba sai na faɗa muku ba. Sannan ta samu guri kan kujera ta zauna ta ɗaura ƙafar ta ɗaya kan ɗaya tana fuskantar zai da ke kwance shame shame tana sakin numfashin wahala da ƙyar. Hawaye caɓe-caɓe a fuskarta, murmushin mugunta din ta sakar mata sannan ta girgiza kanta cikin farin ciki cike da natsuwa ta soma motsa ɗan ƙaramin bakinsu. Ku kunce min ita. Ta ba su umarni. Tana sake murmushin mugunta. Lola dai ta karasa ta kwance ta ta dawo ta tsaya tare da rungumo hannuwanta a kirji. Wani irin kallo su ke bin zi da shi mai tattare da tsagoran tsana yayin da kuma zuciyar ke cike da matsananciyar farin ciki mara misaltuwa. Tunda ta soma fuskantar matsaloli akan soyayyar ta da AK wannan shine karo na farko da ta ji damuwar ta ta dan yaye kaɗan bakin cikinta ya zo karshe a halin yanzu wani sanyi take ji yana ratsa kowane sashi na gangar jikinta tana ji za ta iya gaba da kowa kowaye a cikin duniyar nan akan AK matsawar ma ta kawar da zi a doron ƙasa Bude ido zai ta yi da ƙyar a hankali ta soma motsa labanta Salati take kasa kasa tana kallon gabanta. Suat tana gani zaune ta hakimce tana mata murmushi mai bugar da zuciya duk wanda ma aka yi wa shi sai ya zuciyarsa ya buga. Cike da matsananciyar tsoro zai ta yunkura jikinta na rawa ta tashi zaune duk ilahirin jikinta ya yi mata tsami. Kwalliyar idanuwanta ga gaba ɗaya ta dame da ruwan hawaye. Babalaye Suat ta kira. Omo, Oyami Olori. Owon Ijile. Katse shi ta yi da hannuwanta ta hanyar cewa ƙarasa ka buɗe min yarinyar nan. Bejin ce ko akasin haka. Zina jin hakan ta soma ƙoƙarin kwance hannuwanta da ke ɗaure suma suna rawa. Don Allah ki haƙuri kar ki bari ya taɓa min jiki. Na haɗa ki da girman Allah kar ki bari wannan gardin ya taɓa min jiki. Ta ƙarasa magana tana fashewa da matsanancin kuka. Me ne miki a rayuwa? Me yasa kike son a sato ni a ranar farin ciki na? me laifi na gare ki me yasa ba za ki tsaya kan Abdulkabir dan shi tsawa ta buga mata ta hanyar dakatar da ita ba sai na tsaya ɓata wa kaina lokaci akan amsa miki waɗannan banzayen tambayoyin naki ba saboda kin san dalilin da yasa ka sato min minki a ranar farin cikin ki sai dai ina tabbatar miki daga yau ke da farin ciki har abada tun daga yanzu ki so mana damar afkawa cikin soyayyar abin da nake so ki so mara nadamar fara son abin da nake so a rayuwa na baki zaɓi kin ki fahimta ni kaina na fi so ma na mallaki zuciyar Abdulkabir ni kadai ba tare da wata ba na fi son na kasance ni kaɗai ce a cikin zuciyarsa babu abin da na tsana a rayuwa irin shiyarin yarin din ma irin kishiya na tsani zama tare da kishiya wasu hawaye masu zafi ne suka samu nasarar wanke mata fuska amma kuma kika nuna min kin fi kin fi ni san shi ko alhalin ko kama kafar soyayya da nake masa ma baki ba Ke da ƙirƙiya ce mara tausayi da imani. Na yadda na amince eh ke haɗa mutane da ke a matsayin matansa, amma da yake ke mai son kanki da yawa ce sai kika nuna min ma ba za ki taɓa zama da iri na ba. Zan illata rayuwarki, zan kassara rayuwarki, zan tagayyara rayuwarki ta yadda ma ba za ki moru ba. Ko da kin moru sai na sai na yi sanadiyar da na kawar da ke a doron ƙasa. na aure abin da kike matsanancin ƙauna tana ƙara san magana ta sake ba wa baba laye umarnin aiwatar da abin da suka kashe tana mai kawar da fuskar ta gefe tana zubar da hawayen bakin ciki gadan-gadan baba laye ya yi kan zi tare da yaransa zi na ihu na kuka suka rirriƙe ta tare da kwantar da ita flat babalayi ya ware ta ya cire fan ɗinta da ke sanye a cikin jikinta sannan ya haɗe yatsunsa biyu ya soma zirawa cikin ƙasanta ya ji sun shige ya sake zira wani ɗaya ya ji shi ma ya shige zurum dan ya miƙe tsaye ƙarasa gurin sa olori wannan yarinya fa gaba ɗinta gabanta buɗe yake ai take gaban sa ya da ras ta ɗaugo da fararen idanunta da sauri tana kallon sa ganin kamar ma bata ji abin da ya ce ba ya sa shi sake maimaita mata wata iriyar zabura ta yi ta miƙe tsaye sai ga ta gaban zai tare da damkar wuyanta ashe ke muguwar mace amanar soyayya ce ashe oloshe ce kin gama rabawa gayu jikinki tun a waje ko kin yi asarar rayuwa na san ko da kin tabbata matar Abdulkabir sai yayi nadamar aurenki sai ya kashe ki ma da hannunsa a yadda ma yake da murɗaɗɗen ra'ayi da baƙar zuciya akan tantirancin mata. Jiki a sanye ɗin ta sakar wa wuya tana juyawa tare da yar fiya da hannu. Banza. Ba. Banza. Sa miki komai. Amma zan tsare ki anan ta yadda ma ki ke da masoyinki ba zai cika ba. A to masu saurare duka daga anan gurin zan dakata sai mu haɗa littafi na talatin da bakwai. don jin yadda za ta kasance na talatin da biyar ya kammala. Cikin aminci da amincewan Ubangiji.